أعوذ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم وإياكم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبرت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد ‘yan uwa musulmai na mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya raya mu ya nuna mana wannan yammaci na azumin ramadan biyu ga wata jiya mun so ma azumi yau ga shi har mun shiga biyu allah shi karba mana watan azumin ramadan wata ne mai albarka wanda ya kamata kowane musulmi ya dage ya ta karatun alkur'ani mai girma cikin wannan wata ya tsaya kuma a yi sallan tarawih tare da shi da liman duk mutumin da ya sallan tarawih tare da liman har aka idar da sallan tare da shi manzo Allah ce za a bashi lada kamar ya kwana yana sallah kuma azumin ramadan duk mutumin da ya tsaya cikin dare yayi iya kokarinsa akwai lada mai yawa an ga manzon Allah yana taka mimbarinsa zai hau don sallar juma'a ko don yin ba, sai aka ji manzon Allah ya ce amin amin amin hasu ce to ya rasulullah me kake nufi da amin amin hasuru annabi ce duk mutumin da ai mala'ika jibril ne ya zo mini ya zo wa wa manzon Allah ce mishi duk mutumin da watan azumin ramadan ya tsaya sai ya zama kwanciya kawai ya yi ta bacci tun daga farkon watan har karshe bai komai ba cikin dare Allah ka nisantar da shi gabar rahama annabi ce sai ce amin amin na biyu duk mutumin da ya samu iyayensa uwa da uba suna raye bai kyautata musu ba sanadiyan wannan kyautatawa ya kai shi aljanna shi ma Allah ka nesantar da shi gaban rahama annabi ya ce amin duk wanda aka ambaci sunan manzon Allah aka ce Muhammad bai ce sallallahu alaihi wasallam ba shi ma Allah ka nesantar shi gaban rahama kun ga sai wannan wata ne ba na bacci ba don haka duk mutumin da ya tashi yayi صلى الدري من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه yana mai imani yana mai neman lada ya tsaya saboda Allah an gafarta mishi abin da ya gabata na zunubinsa kuma mala'ika jibril ya kan zo manzon Allah a wannan wata na Ramadan su yi darasin karatun alqur'ani karanta sake karanta sake karanta saboda haka idan manzon Allah zai yi ta karatun qur'ani a wannan wata kenan min babi aula mu in nan ya kamata mu zauna mu ta karatun qur'ani muna neman gafara domin shi annabi ai Allah ya gafarta mishi ma taqaddama wa ma ta'akhkhara liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya gafarta mishi abin da yayi da abin da ya jinkirta ma zai amma duk da haka Aisha ta ce manzo Allah yakan tashi ta sallah cikin dare ko Ramadan ko ba Ramadan ba an ruwaito manzo Allah ya goma sha uku na baya wuce sai yayi ko da Ramadan ko ba da Ramadan ba cikin dare saboda haka har kafarsa na kumbura Aisha ta ce ya Rasulullah Allah ya gafarta maka kai ne kake ba mutane garanti wani dan aljanna ne wani dan aljanna idan kai ke cewa wani dan aljanna ne a sai kai ne jagoran shiga aljanna ai ka an yafe maka sai annabi ce yake Aisha ai ya kamata in zamanto wato bawa mai godewa Allah in amma kyauta ya kamata kai ne kai su kuci ka ce ka gode to manzo Allah yakan raya wannan dare na Ramadan da sallah kuma a yinin nan manzo Allah yakan yi azumi sannan kowane aiki ɗan adam yake yi duk gaba ɗaya nashi ne manzo Allah ya ce Allah ya ce sai azumi illa sawm fa innahu li wa ana azumi ta wace inji Allah ni ke sakayya da ita domin ɗan adam yana kyale shahawatahu sha'awarsa da dukkan ainihin wato abin da yake bukata min ajli saboda rinji Allah tunda ya kyale saboda ni ni ko zan bashi aljanna shi yasa ma a kofar shiga aljanna akwai aljanna akwai kofofi da yawa amma akwai wani kofa da ake kira rayyan ba mai wucewa ta wannan kofa sai masu azumi shi yasa in wata ramadan ya shigo wani mai kira na kira ya baki alkhair aqbil wa ya baki ashar aqsir ya mai neman alheri fuskanto ga watan alheri ya zo ya mai neman sharri ka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to manzo Allah kan akan ni darasin Qur'ani to kai ma kana karanta Qur'ani kuna karanta Qur'ani in ba mu karanta Qur'ani sai Ramadan to kuskure bayan Ramadan ma ya kamata ka karanta Qur'ani in ba haka ba sai ka shiga sahun wa'anda annabi ya kai karan su wurin Allah Allah manzo Allah ya kai karan sa wasu wa'anda ba sa karatun Qur'ani sai bukata ya taso kana tunawa وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا kada ku kasance karkashin wannan aya wa qala rasulu ya rabbi Allah manzon Allah yace ya Allah inna qaumi yattakazu hadha alqur'ana lalle mutane na al'umma na sun riki wannan qur'ani abin cewa sun gudu sun ba Qur'ani, sun mai da qur'ani jakar magori sai in bukata ta taso a ce a karanta yasin kafa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya har ma akwai yasin mai kulkulkul akwai yasin mai tattabara akwai yasin mai cin zanzana akwai yasin mai kai farmaki daga nesa duk cikin wannan al'umma ake samu haka ne alhalin yasin an karanta don menene yasin wal qur'anil hakim wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin sannan ala siratin mustaqim wa ya saukar da yasin tanzilul azizir aka saukar da littafin litundara qauman ma unzira Allah ya saukar da alqur'ani litunzira qauman an saukar da wannan aya ne wayannan ayoyi na alqur'ani don ayo waɗansu mutane wa'azi da shi wanda iyayensu ba su samu irin wannan wa'azin ba sun kasance gafarallu sun kasance marafkana sun kasance ba su san littafin Allah da ayoyin Allah ba tunzira qauman ma unzira aba'u ayo wa waɗansu mutanen da iyayensu ba su samu irin wannan gata ba su suka samu gatan ga alqur'ani nan ana karanta muku don ya zamanto wa'azi ya zamanto karantarwa a sai qur'ani ba jakar magori bane ba don a wanke a sha bane ba don ayi laya bane ba don ayi guru bane ba don ayi tsafi bane ba don ayi duk abin da kake tsammani don ayi wa'azi a karantar da mutane zuciyarsu ta koma zuwa ga Allah akwai laifukan da mai wa'azi in yi wa'azi sai kaga mutum ya gyara akwai magungunan da likita baya maganin su sai qur'ani yanzu don Allah ka tashi ka je wurin likita ka ce ciwon hasada ya kama zai baka magani ce likita wallahi jiya jiya ciwon girman kai ya kama ina so ka bani magani likita zai auna kai ga jinin kai na hawa hasada na karuwa girman kai na karuwa jini na karuwa bai da magani in ka zo bacci kullum sai ka sha kwaya bakwai kwaya takwas saboda damuwanka rabon da Allah ya yi Allah bai iya ba don me Allah ya azurta wani don me Allah ya ɗaukaka wani don me Allah ya ba wani kaza domin shi mai hasada ba da kai yake ba da wa yake yi da Allah da ya rabo kai lokacin da Allah yake baka abin kai baka sani ba shi yasa ake cewa min sharri hasidin idza wa min sharri hasidin idza saboda mai hasada shi kullun yakan kai matsayin kaman kafirci domin cewa yake Allah don me kai kaza yana tuhumar waye Allah duk wanda ka ganshi da mulki waye bashi inda ana rabawa ai da gidanku zaka kai amma Allah ba haka ya so ba dubi wannan shugaban mu na Najeriya yau shekara nawa yana gwagwarmayar neman bai samu ba shekara goma sha biyu ha shekara goma sha biyu bai samu sha shida ake demokradiyya ya so nema tun 2003 in ya yi ya fadi in ya fadi kuma bai hakura sai ya kai kotun koli sai kotun koli na Allah ya ta ce ya ka fadi sannan sai hakura sai yanzu Allah ya bashi kuma a shekaru goma sha biyu nan akwai wanda kullum suna tare da shi bai rabu da su ba su ma wasu su rabu da shi akwai wanda kuma yau sun ga ya fadi sai su gudu amma yanzu duk an dawo ko kuma namu ya samu to yi hakuri ka rike su baba Buhari kowa na kan saboda haka sai kenan kaga Allah madaukakin sarki shine yake bada mulki ga wanda ya ga dama shi ke bada arziki ga wanda ya ga dama shi ke ɗaukaka wanda ya ga dama shi ke kaskantar da wanda ya ga dama in ka yarda da wannan ka zauna lafiya amma in kana tunanin wani ne ke maka wani ke bayarwa wani ke hanawa kana cikin tashin hankali to wa zai maka maganin nan likita bai yi sai alqur'ani idan ka ji an ce ciwon hasada ba shi da kyau sai ka ce Allah na tuba girman kai ba kyau sai ka ce Allah na tuba Qur'ani ya maka magani ko bai maka magani ba wa nunazzilu min alqur'ani qurani ma huwa shifa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin amma wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara من alqur'ani ما هو شفاء wa للمؤمنين cikin alqur'ani akwai abin da muke saukarwa inji Allah eh abin da yake ma huwa shifa'u wanda yake waraka kuma rahama cikin alqur'ani akwai waraka waraka lima fi sudur da abin da ke cikin zukata saboda abin da ke zuciya babu wanda ya san shi sai Allah ba mai maganin sa banda Allah shi yasa mun sha karanta muku wani kissa da Annabi Musa alaihi salam ya roƙi ruwan sama aka yi roƙon ruwa an fito an yi roƙon ruwa sai Allah ya ce ya Musa ba za mu ba ku ruwan sama ba Allah ya ce ba za a ba da ruwan sama ba domin a cikin ku akwai wani mai laifi shi mai laifin nan shi kadai saboda shi ba za mu ba da ruwan sama wasu malamai suka ce annamimi yana annamimanci ya dauki maganar wannan ya kai wannan ya dauki wannan ya kai na saboda shi Allah ya ce ba zai saukar da mai ba ruwan sama annabi Musa alaihi salam ya dawo ga jama'a duk an fita wajen gari an daga hannu ana roƙon Allah sai annabi Musa ya ce to ya ku bayin Allah kun san ni dai ina magana da Allah annabi Musa na magana da Allah to nayi nayi magana da Allah na roƙi ruwa Allah ya ce ba zai bamu ruwan sama ba saboda a cikin mu akwai wani mai laifi akwai annamimi mai annamimanci ya ɗauki maganan wa'annan ya kai nan ya kai annamimi to ka fita don in ba haka ba za mu halaka dabbobi za su halaka yara za su halaka mata za su halaka dattaɓai za su halaka saboda ba ruwa sama muna cikin tashin hankali wannan bawan Allah sai gane cewa shi ne da shi ake yi da ya ji sai ce ya Allah yau ga ranar rufin asiri ya Allah kaka tona min asiri na gane da ni kake ni ne mai wannan ciwo na annabi manci ni ne mai wannan laifin ya Allah na ma alƙawari daga yau ban ƙara sake yin wannan laifi na tuba kuma ya Allah ka rufa min asiri wannan bawan Allah bai fita ba sai ga ruwan sama sha kamar da bakin ƙwarya annabi Musa sai juya ya koma wurin Allah ya ce ya Allah ka ce cikin mu akwai annamimi yana manci yana laifi kuma ka ce saboda shi kadai ba za ka bada ruwan sama ba kuma ya Allah bai fita ba gashi ka sako da ruwan sama sai Allah ya ce annabi Musa ya tuba ya tuba ya ce bai kara tun da ya ce bai wa shi yasa da ba ruwan sama annabi Musa ya ce to ya Allah a gaya mana sunan sama. mu gane su don gobe mu san ga wanda ya cuce mu ga wanda ya hana ruwan sama zuwa sai Allah ya ce ai lokacin da yake laifin ya kamata in tona mishi asiri ba lokacin da ya tuba ba yanzu ai ya tuba ni ko dama mai yawan gafara ne wa inni la gafaru wa inni la gafaru liman taba amana wa amila salihan thumma kuma sai Allah ya ce illa man taba wa amana man taba wa amana na gafaru ni mai yawan gafara Allah mai yawan gafara gawa liman taba ga wanda ya tuba wa amana kuma ya imani wa amira salihan sannan ya aiki na kwarai sun mahtada ya nemi shiriya ya kama hanyar shiryayyu ya zamanto na kwarai to tunda haka ne duk wanda ya tuba a wani aya illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim wanda suka tuba suka yi aiki na kwarai bayan sun yi imani suka gyara to irin wannan Allah ya ce miyagun aiki da suka yi za mu canja shi zama kyawawan aiki ga laifi ne kai amma saboda tuba sai Allah ya sa laifin ya zama lada wani abu sai Allah shi yasa wani bawan Allah cikin magabata ya ga wani na yin laifi da ya ga yana laifi sai ce ka wannan laifinka ya girma wallahi Allah ba zai gafarta maka ba hadda rantsuwa yace wallahi Allah ba zai gafarta maka saboda shi ya ga girman laifin yana fadin cewa wallahi ba zan Allah ba zai gafarta maka ba sai Allah ya sa mala'ika ya karɓi rayukansu dukansu suka mutu sai ga sunan sun tashi gaban Allah sai Allah ya ce kai wane kai ne kace ba zan gafarta wane ba ce eh ya Allah saboda laifinsa kaza kaza sai Allah ya ce to na gafarta mishi kai kuma kai ka gidan wuta saboda ka ɗauki matsayina ka ce ba zan gafarta mishi ba kenan Allah in ka tuba in ya gada masa ya gafarta ma wani bawan Allah cikin magabata shi tsoro ya ji ya san gamuwarsa da Allah ba lafiya ya san irin laifin da yake yi ce domin irin laifin nan nawa in na mutu wallahi in dai muka haɗu da Allah ni ka aishi kenan na shiga uku ai ba makawa sai wuta sai tara 'ya'yansa ce to gashi nan alamar mutuwa ta zo amma idan na mutu ku ɗauke ni ku samu itatuwa kirare ku kunna wuta ku ƙona ni in kun ƙona ni ku ɗauki na ku je ku zuba a teku saboda ni tsoro nake kar matsuwa da Allah wai wautansa in an ƙona shi an sa tokan a teku shi kenan ba shi ba haɗuwa da Allah to wasiya yi wa 'ya'yansa yana wasiya wa ƴaƴan ko yana mutuwa ƴaƴan sai suka dauke shi suka tattara shi suka ƙona shi suka ɗauki tokansa sai suka ɗaiɗe ta a cikin teku suna yi sai Allah ya sa mala'iku suka tattara tokan aka tattara shi gaba ɗaya sai aka mai da shi halittar kamar da sai ga shi gaban Allah yana tashi sai Allah ya ce to ga ka gaban mu wannan hadisi ya fa inganta daga manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu yana tashi sai ce ya Allah dama wannan rana nake tsoro tsoron gamuwa da kai nake yi sai Allah ya ce to ni mai gafara ne na gafarta maka amma kai fa ba a ce kai haka ba ka ce to kai ma in ka mutu yanzu da ga wa ƴaƴanka a ba a shari'ar mu na annabi Muhammadu bane wannan ya faru saboda ka ya ku ƴan uwa musulmai dole ne ka tuba ka gyara ayyukanka kenan alqur'ani yana maganin abin da ke cikin zuciya zuciyar ɗan adam wanda likita baya magani saboda haka wajibi ne mu yi amfani da wannan lokaci na Ramadan mu ta karatun Alƙur'ani mai girma tunda manzon Allah ma na karatun Qur'ani har ma lokacin da ba Ramadan ba annabi ya taba sa wani sahabi ya karanta mishi Qur'ani don ya ci Ibn Mas'ud annabi ya ce karanta min Qur'ani yace ya rasu rasulullahi ya zan karanta maka alqur'ani wa alayka unzil kai aka sakar alqur'ani annabi ya ce ina so in ji wani na yana karanta qur'ani daga nan ibnu mas'ud ya karanta wa manzon Allah karatun alqur'ani suratul nisa'i manzon Allah ya saurara har sai inda ya je Allah ya yace fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika zai kasance idan yinin alkiyama ya zo in muka zo da kowace al'umma da mai ba da shaida a kanta kowane manzo zai zo tare da al'ummarsa su ba da shaidan ya isar da sakon Allah shi ma ya ba da shaida a kansu kai kuma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam waji'ina bika ala ha'ula shahida mu zo da kai kana mai ba da shaida akan waɗannan al'umma taka wannan aya ta yi nauyi ga manzon Allah da manzon Allah ya ji sai da ya zub da hawaye ya zub da kwalla yana ganin ibnu mas'ud na karatu yana cewa hasbukal a hasbukal a ya ishe ka haka dakata dakata kenan ya ji wa'azin wa'azi ya shiga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah zai ji wa'azin alqur'ani a karanta mishi har yana kuka ya kamata mu rika sauraron alqur'ani ya kamata qur'ani ya shiga cikin zukatanmu manzo Allah yin yawo a Madina cikin dare yana bin gida-gida ya ji ko akwai mai karatun Qur'ani har lokacin da manzo Allah ya wuce gidan wata tsohuwa sai ya samu tana karatun al sai manzo Allah ya tsaya ya sa kunne yana jin karatun wannan tsohuwa me take karantawa هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة كتاب النصوح أنت هل أتاك حديث الغاشية سيتكرر أنت آية هل أتاك shin labarin ya zo maka ya kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam hal ataka hadithul ghashiya labarin mai lullubewa ya zo maka ta sake karanta hal ataka hadisul ghashiya manzo Allah ko yana tsaye na ji sai ce bala atani atani hakika ya zo min labari kenan yin alkiyama labarin ya zo maka manzo Allah ce ya zo mini ita tsohon ta zo ba ta san ma manzo Allah na sauraro ba in ta faɗa hal ataka hadisul gashiya sai manzo Allah ce bala atani labarin ya zo mini har manzo Allah sai da ya zo da hawa. saboda tsoratarwa akan yin nasiya a sai kenan ya kamata in ana karanta alqur'ani ka saura ubay ibn ka'ab manzo Allah ya kira shi yace ya kai Ubayu. Allah ya umurce ni in karanta maka alqur'ani in karanta maka wata sura yace ni wasammani kuma Allah ya kira sura na yace ni zaka karanta wannan sura ya rasulullah manzo Allah yace wasammaka Allah Allah ya ambace ka kai ubayu ɗanka, sai jikin sai kama makai kata ko dai kwanansa ya kusa karewa ne har Allah ya san da shi za a turo mala'ika zuwa gare shi yace ya rasulullah wa sammani Allah Allah ya ambace ni ni ka abu yace wa sammaka Allah Allah ya ambace ka daga nan sai manzo Allah ya ce to bari in karanta masuran da Allah ya ce in karanta maka لم يكن الذين كفروا من أهل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة يا يا رسول من الله يتلو سهما مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة نعم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه wannan sura Allah maɗaukakin sarki ya umarci manzon Allah da ya karanta wa ka ubangi ɗanka ba wai an sauka saboda shi ba amma manzon Allah Allah ya ce ya karanta mishi don ya saurari wannan sura kuma sura ne sako zuwa ga dukkan duniyar musulmi baki daya saboda haka wannan muhimmancin sa shine mu san cewa Qur'ani Allah ya saukar da shi ne zuwa ga dukkan duniya baki daya to bari mu saurari karatun al daki bayan daki za mu tashi wata sura da ake kira Suratul Muntahana wannan sura tana da ayoyi kamar goma sha uku sannan kuma an saukar da suran a madina kuma abinda suran ke karantarwa tana nuna mana ainihin wato hukunce-hukunce na shari'ar musulunci sannan suran tana nuna yaya ake soyayya saboda Allah yaya ake me soyayya don Allah in za ka so mutum ka so shi saboda Allah in kana ƙi shi ka ƙi shi don Allah duk mutumin da ya soyayya don Allah ya yi kiyayya saboda Allah ya yi gaba saboda Allah wannan ya samu cikan imani sannan suran tana karantar da mu cewa dole a tashi a kare martaba da matsayi na Allah subhanahu wata'ala da kuma matsayin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata da shi sannan kuma soyayya son Allah son manzon Allah ba a baki yake ba a aiki yake idan ka ce kana son Allah ka ce kana son manzon Allah to mu gani a ƙasa shin me son manzon Allah akwai soyayya na gaskiya a ce annabi ya ce kaza kuma ya aikatawa manzon Allah ya ce in ka shigo masallaci eh kai nafila raka'a misali koko kowane rana manzon Allah tsira da amincin Allah su fita gare shi ya ce duk mutumin da ya kiyaye rakawoyi guda goma sha biyu bana Allahu lahu baitan fil janna Allah zai gina mishi gida a cikin gidan aljanna raka'a goma sha biyu ba farilla ba banda sallan azhur da la'asar da magariba da nisha da asubahi wa'annan dama Allah ya wajabta mana dole ka yi su in ba ka yin su suna iya mai da kai ka zamanto kafir domin bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba shine sallah wanda ya toza ta sallah ya yin sallah ya zama to kafir to banda sallan farilla da Allah ya ce kai annabi ya ce garanti garanti tabbas daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi cewa duk mutumin da ya kiyaye rakawoyi goma sha biyu min ghairi fariba banda na farillun nan guda biyar bana lahu baitan fil janna Allah zai gina mishi gida a cikin gidan aljanna kuma hadisin wanda ta rawaito hadisin ummu habiba ce matan manzon Allah yar Abu Sufyan tace tun daga ran da naji wannan hadisi a bakin manzon Allah har iya rayuwa ta bandira daga ran da annabi ya ce wanda ya kiyaye raka'a goma sha biyu banda farilla ya kasance Allah zai gina mishi gida a gidan aljanna wanda ya gina wannan masallaci annabi ya ce wanda ya gina masallaci me za a bashi me za a gina miki aljanna in ka gina masallaci za a gina maka aljanna to in ka kiyaye rakawoyi goma sha biyu shi ma za a gina maka aljanna baka da kuɗi da za ka iya gina wannan masallaci mai dukiya ke da kuɗin da zai gina masallaci har a bashi aljanna to don Allah baka da ƙarfin yin raka'a goma sha biyu a rana to ina soyayyarka da annabi to ya raka'o'in suke raka'a hudu kafin ainihin wato sallan azur raka'a hudu kafin sallan azur kai biyu kai sallama ka kawo biyu kai sallama kayi raka'a hudu bayan an yi da sallan azur kuma ka kawo raka'a biyu in ka hada biyun nan da hudu ya zama nawa raka'a shida bayan sallan magariba ka kawo raka'a biyu in ka hada biyun nan da wancan shida sun zama nawa nawa takwas bayan sallan lisha ka kawo raka'a biyu in ka hada su sun zama raka'a nawa goma kafin sallan asubahi kai raka'a biyu ta alfajr in ka hada su sun zama nawa goma sha biyu wanda duk ya kiyaye su ji manzon Allah yana da aljanna to mai kaunar annabi shine zai kiyaye su da ya shigo masallaci a zuwa sai duba ya ga me annabi ya ce raka a hudu kafin azhar sai ya yi ya zamanto cikin wanda Allah ya ce da kar kana lakum fi rasulillahi laqad kana fi iswatun hmm. wa kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kuna da kyakkyawan abin koyi da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna da kyakkyawan abin koyi gashi nan annabi ya ce kai raka'a goma sha biyu Imam al-Bukhari yace turan da ya samo hadisin da annabi yace haramun ne mutum ya zauna ya yi rada ya yi maganan wani a bayansa tun daga ran da ya karanta wannan hadisi har Imam al-Bukhari ya koma ga Allah bai sake maganan wani ba don girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan da soyayya na annabi Muhammad na gaske giba ka zauna yi maganan wani wanda in ka zauna kana maganan wani laifi ne da Allah baya yafewa ka zage shi ka ci mutuncinsa to a yinin kiyama manzon Allah tsira da amincin Allah bata gare shi yayi hadisi da ke nunawa wato al-muflis hadisin muflis kun san wane ne al-muflisu min ummati inji manzon Allah wane ne aka yi mishi warwasu wane ne asirin sai tono a cikin wannan al'ummata al-muflisu min ummati kun san shi sahabbai suka ce ya rasulullah ay man la dirhama lahu wala mata'an wanda ba shi da dirhami ba shi da naira bai da kayan jin daɗi ai wannan shine wanda ya asara ai wannan shine asirin sai tono ai wannan shine fadashashe annabi ce a'a المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي قد كذب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته أي فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته wane ne fallasashe الأمة al'ummata shine wanda ya zo ran tashin kiyama sallarsa ta yi kyau azuminsa ta yi kyau ya ba da zakka da kyau amma sai a samu ya ha'inci wani ya zub da jinin wani ya yi raɗan wani ya ci dukiyan wani yinin kiyama kuma yau la yanfa'u malun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man yawma la yanfa'u malun wala banun ran da dukiya ba sa amfani ƴaƴa ba sa amfani sai wanda ya zo wa Allah da zuciya kubutacciya mai tsoron Allah don haka yau ka cuci mutum da dukiya a yi kiyama ba dukiyan za a biya shi da shi ba sallanka da ka zo da shi azuminka da zakkanka da hajinka da sauran ayyukanka na ibada sai a ce wani ka yi raɗansa a ɗauka a biya sallanka wani ka zo da jininsa a ɗauki azuminka a biya shi wani ka ci dukiyansa a ɗauki zakkanka a biya sai ka waye gari aikin ka da ka zo da shi na lada an rabar wa mutane a duba a ga account ɗinka ya zo a cike yanzu kuma ya zama zero sai wasu su taso ce ya Allah muna bin sa bashi sai a samu an rabar da sallan an rabar da azumin an rabar da zakka bai da komai ba abin da zai iya biya sai Allah ya ce to ai bai da ladar da za a biya sai to ya Allah ai muna da zunubi mu ma wasa rasa ya zamu yi da shi sai a ɗebo zunubin su sai a kawo shi a bo zunubin su a kawo musu kaga ya zo da lada ya tashi da me da zunubi shine fallashashe a yinin kiyama Allah ka sa ba mu bari don haka sai kenan kaga wajibi ne ka yi abin da ya kamata ka yi don Allah ka yi aiki saboda Allah don ka samu lada a yin alkiyama don haka ba a soyayya sai don Allah ba a kiyayya sai don Allah duk abin da aka ce ma annabi yayi to yi kokari kai koyi Imam Ahmad bin Hanbal shi kuma ya ji labarin cewa a hadisi ya karanta manzon Allah ya yi ƙaho irin wanda wanzamai ke yi akwai wani mai suna Abu Tsaiba shi yau manzon Allah ƙaho kuma manzon Allah ya bashi dinari guda saboda wannan ƙaho imamu ahmad ko kuma imamu abu hanifa in ban manta ba ɗayan Ya yace don in yi koyi da manzon Allah ni ma sai da na nemo wani wanzami ya zo ya mini kaho kuma na ɗauki dinari guda na bashi na ce na yi ne don in koyi da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan kuna da kyakkyawan abin koyi da rayuwar manzon Allah wannan shine kaunar manzon Allah za ka ji wasu suna ce suna son annabi a baki soyayya ce ta ƙarya kun ji kwanan nan a kano sai da wasu suka fito yan ɗariƙun sufaye suka yi kalma na zagi ga manzon Allah duk wanda ya zagi manzon Allah hukuncinsa a musulunci kisa ko ya ce ya tuba kuma sai an kashe amma in ka zagi Allah kace ka tuba sai a barka da Allah Allah na iya karba amma in ka zagi in ka zagi annabi in kace ka tuba musulunci ba a karba saboda mai zagin manzon Allah yana so ya soki addinin gaba daya sai an tsayar mishi da hukunci don haka sai kenan kaga in kana kaunan manzon Allah na gaskiya to kana ba wa ainihin wato hadisin manzon Allah kariya kana ba da kariya ga martaban manzon Allah tsira da amincin Allah bata gare shi Abu Ubaida mun karanta tarihinsa a karatun da ya gabata Burjarrah Amir a wurin yaƙi na badar ga shi ga mahaifinsa mahaifinsa na cikin sahun kafirai shi kuma yana cikin sahun sahabbai na manzon Allah mu'minai kuma yaƙin badar an yi a watan nan da muke ciki na ramadan cikin ramadan ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون saboda haka wala kad nasarakum Allahu bi badr wa Allah ya taimake ku a yakin badar kuna yan kadan annabi da sahabbai su 300 ne da 10 kafirai sun kai dubu da wani abu cikin wayannan kafiran dubu da wani abu akwai uban Abu Ubaida shi cikin da uku nan akwai Abu Ubaida Amir bin Jarrah wanda manzo Allah ya ce li kulli ummatin amin kowace al'umma tana da amintaccenta li kulli ummatin aminun kowace al'umma tana da amintacce amma amintaccen hadhihi al'umma wannan al'umma amintaccenta Abu Ubaida ubansa ya zaro takobi in ya zaro in ya kauto tana sai ya kauce in ya dawo nan uban ya bi shi da uban suka yi fito na fito ya kawo sara sai dan ya kare yana karewa dan da ya mai da matsari sai ya sare kan ubansa don kare addinin musulunci don kare martaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana gamawa Allah ya sako da ayan alqur'ani cewa wannan alama ce ta imani ba ubansa ya kashe ba kafirci ya kashe لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ألا إن حزب الله هم المفلحون wannan aya malamai suka ce ya sauka akan Abu Ubaida Allah ce la tajidu Allah wa rasulahu walau kanu mutanen da suka ce sun yi imani da Allah da ranar lahira su zamanto suna nuna soyayya da kauna ga waɗanda suka ƙi Allah suka ƙi manzon Allah ko da iyayensu ne ba wani ƙauna ba wani soyayya tsakanin su ko ƴaƴansu ne ko ƴan uwansu ne ko danginsu ne masu irin wannan su ne wanda Allah ya rubuta a cikin zukatansu cewa masu imani kuma Allah ya karfafa su daga gare shi ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها kuma Allah zai shiga da su aljanna wanda koramu ke gudana ga kashin aljanna kuma sun shiga har abada suna ciki Allah ya yarda da su su masu yarda da Allah. Waɗannan su ne ƙungiyoyin Allah su ne ‘yan ƙungiyar Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ala ku sarara inna hizballah lalle ƙungiyar Allah humul muflihun su ne wasu cin nasara. Allah ka sa mu cikin su. Saboda haka sai kenan kaga Abu Ubaida ya kashe mahaifinsa don kare addinin musulunci abdullahi ibn abdullahi ibn salul akwai shugaban munafikai na madina wanda ke cutar da manzon Allah ɗansa kuma mumini ne musulmi ne sunan ɗansa abdullahi sunan uban abdullahi ibn abdullahi ibn salul saboda haka da uban yayi kalma cewa la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna saboda haka su munafukai shugabansu shine Abdullahi bin Salul yace in mun koma Madina la in raja'ana ila al-Madinati la yukhrijanna al'azzu min al'azab masu daraja manyan mutane za su kori masu kaskantattu kenan baki sai mun kori baki a garinmu duk garin da ji ana ce sai an kori baki to dangin Abdullahi bin Salul shi fara cewa sai mun kori baki saboda haka ai gari na yin daraja da martaba in baki suka zo gari in kuka zama kuya kuka ai shi kenan kuma saboda haka sai kenan Abdullahi ibn Salul shugaban munafukai yace in mun koma garin Madina masu daraja za su kori kaskantattu yan gari za su kori baki ɗansa kuma na cikin waɗanda suke tare da manzon Allah dan sai dauki takobi ya koma bakin garin uban na shigowa yace ba za ka shiga garin ba sai ka ce kai ne kaskantacce annabi Muhammad shine mai daraja kuma ba zan barka ka shiga garin ba sai manzon Allah ya bada izini ya zara biyu sai kana shiga ina da kanka sai da ya bude bakin sa yace shine kaskantacce annabi Muhammadu shine mai daraja yayi ubansa haka don me don ba manzon Allah kariya kai wani irin kariya kake ba manzon Allah a zagi annabi kana zaune me kai Zaid ibn Dakhdad yana cikin sahabban da aka kama su kursunonin yaki cikin wanda suka kama su akwai Abu safiya lokacin mai musulunta ba suka zo suka zauna da ainihin wato Zaidu suka daure shi suka ce ya kai Zaidu da ka a hannun mu yanzu ba abin da kake jira sai kisa me kake gani ya kai Zaidu ina ma a ce yanzu Muhammadu ne a nan mun kama shi za mu sare wuyarsa kai kuma kana gida kana zaune a wurin iyalinka zaidu da ya bude baki ce wallahi ina rantsewa da Allah ba ne fata a ce kaya ya soki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a inda yake ni ko ina nan ina zaune a cikin iyali na a ce kaya ya soki manzon Allah ba ne fata ba ma ku kama annabi ba ku yi mishi abinda kuke so ku yi da ni a'a kaya ya soki manzon Allah ba ne fata zan kare musu daga nan Abu Sufyan ya wani magana yace wallahi ma ra'aytu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammada ban taba ganin wani soyayya da dan adam ake mishi yadda wani dan adam ke son dan adam ka hubbi ashabi muhammadin muhammada kamar yadda naga sahabban muhammadu suke kaunar muhammadu karshe shi ma ya musulunta amma zai nan a wannan lokaci suka kama shi suka kashe shi saboda yana ba annabi Muhammad kariya sallallahu alaihi wasallam Allah ya yaba mishi cikin alqur'ani ko dai wani sa min almu'minina rijalun sadaqu ma alaihi na'am فمنهم من قضي نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال cikin mazaje cikin masu imani akwai waɗansu mazaje ko bahaushe in ya ce wa ne namiji ne ba yana nufin mazantaka kawai na bambanci da mace ba a'a gwarzo ne ko Minan mu'minina rijalu cikin mu'minai akwai waɗansu mazaje ba su bari a taɓa addinin Allah ba su bari a taɓa martaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da za su rasa rayuwarsu sadaqu ma ahadullah alaihi alƙawarin da suka yi wa Allah gaskiya ne sun cika sun yi wa Allah alƙawari za su kare addini kuma sun tsaya sun yi cikin su akwai akwai wanda ya koma zuwa ga Allah ajali ya sauka mishi akwai wanda yana nan har yanzu shi kan ajalin bai sauko ba yana kan kariya ga addini kuma ba zai canja ba وما بدلوا تبديلا ba su sanya addini ba mu ba suna nan suna tsaye akan irin abin da Allah ya bar su akai irin alkawarin da suka yi ya ku yan musulmai dole ne mu tsaya mu ba wa addinin nan kariya da wannan sura na nuna mana matsayin manzon Allah matsayin Allah subhanahu wataala yadda zamu kare addinin musulunci Allah ramma mai Allah ya ce a farko bari bismillahir na'am ya ayyuhal كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم وإن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء sura kun ga mun gane cewa sura ta sauka a makka a madina tana cikin surori na madina kuma kun ga yadda sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi suke ba da kariya ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi suke ba da kariya ga wannan addini maimakon kare iyayensu suna tsayuwa don kare wannan addini har mun ga don kare addini wani ya kashe mahaifinsa ba don yana mahaifinsa kawai kama shi kashe a'a saboda ya sha so zai ainihin wato yaki wannan addini kuma saboda wannan manzon Allah ya mishi lakabi annabi ya ce inna li kulli ummatin aminan wa inna aminana ayyatuha al umma abu ubaida kowace al'umma tana da amininta tana da amintaccinta amma lalle wannan al'umma tamu amintacce amininta wanda kowa ya gan shi ya ga amintacce shine Abu Ubaida kun ga yadda ya samu lakabi daga manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata gare shi sai kan aljanna to wannan sura menene dalilin saukanta dalilin wannan sauka na wannan sura shine lokacin da manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata gare shi ya shirya zai je ya ci garin Makka da yaki fatu Makka za a yi fatu maka sai manzon Allah ya tara sahabbansa sai ya gaya musu cikin sirri cewa za mu je mu shiga garin makka kuma za mu je mu yaƙe su amma kada kowa ya ba da labari kuma manzon Allah bai ce garan da za a ta ba shi annabi kullum in za a je yaƙi in zai yi gabas sai ce zai yi yamma saboda strategy na yaki to akwai wani sahabi da ake ce Hasib bin Abi Balta wannan Hasib da manzo Allah ya bada wannan labari sai ya dauki wasiƙa sai ya rubuta zuwa wurin mutanen Makka cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai zo ya ci Makka da yaki kuma gashi sahabin annabi ne da ya rubuta wannan wasiƙa sai ya kira wata tsohuwa ko wata mace sai ya bata Ya ce ɗauki wannan wasiƙa ki kai shi zuwa wurin mutanen makka ki ɓoye ki je ki basu yana ɗauka yana bata sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi fa nazar alwahyi sai wahayi ya sauka ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yukhbiruhu bidhalik Allah ya turo da wahayi yana ba manzon Allah eh, labarin abin da ya faru fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aliyan wa zubair wa miqdad sai manzon Allah ya kira sayyidina ali da zubair da kuma miqdad manzon Allah ya ce ku tashi in tsaliku hatta tatu rawdata khah ku tashi ku tafi zuwa wurin wani ainihin wato kwari da ake kira rauda khaq in kun je wannan wuri za ku samu wata mata tana ɗauke da wannan wasiƙa da aka bata don ta kai wurin mutanen makka wani daga cikinmu ya tauna asiri amma Allah ya sanar da ni shikenan na ali da zubairu da biqdad suka kama hanya kowannen su ya kan doki suna sauri suna zuwa wurin wannan wadi da manzon Allah ya ce rawdatu kha sai ga wannan mata saboda dama wahayi ne Allah ya sanar da shi sai suka kewaye ta sauki kayan ta sauki ba mu wasiƙa ta ce wani wasiƙa ki ba mu wasiƙa ta ce ba wasiƙa suka sauke kayanta aka buɗe kayanta aka buɗe kayanta gaba ɗaya ba wasiƙa a cikin kayanta sai na ali ce wallahi annabi ba zai karya ba annabi ya ce kina ɗauke da wani wasiƙa ko dai ki ba mu wannan wasiƙan ko mu miki tsirai shi da ta gane cewa da gaske suke yi sai ta sa hannu a cikin kitsonta sai ta fito da wasiƙa sai ga sai ta basu tana ba da wannan wasiƙa sai aka ɗauko wasiƙa aka dawo zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ana zuwa aka ba manzon Allah wasiƙa suka ba manzon Allah labarin yadda abin ya faru annabi yana karantawa sai ga wasiƙa daga hafu ya rubuta zuwa wurin ainihin wato ƙurashawa yana ɗaukan wasiƙan ya ba wannan tsohuwa Allah ya sanar da manzon Allah cewa wannan matan ta kaɗi wasiƙa kuma za ta kai sai manzon Allah ya sa aka kira hatib hatib na zuwa wurin manzon Allah sai manzon Allah ya ce ya kai hatib me yasa ka aikata wannan abin da ka aikata sai ce ya rasulullah wallahi na aikata abin da na aikata domin ina da ‘ya'ya da dukiya a makka kuma ni ba ni da dangi mai yawa a makka na rubuta wannan wasiƙa ne domin idan mutanen makka suka samu labari ta hannuna ne ta yi su ba wa ‘ya'yana da matana kariya yayin da ka tashi shigowa zuwa gare su kuma wallahi na yi wannan wa mafa'altu zalika kufran wa tijadan ala dini ban yi da nufi in zama kafiri ko shakka ko in yi ridda akan addini na ba na yi wannan tsakanina da Allah babu ainihin wato wani munafurci yana gama faɗin magana sai manzo Allah ce sadaka yayi gaskiya yana faɗin wannan sai sayyidina Umar ce da'ani ya rasulullah adrib unqa hadha almunafiq sayyidina Umar ce kyale ni ya rasulullah in sare kan wannan munafiki fa qala alaihi salatu wasalam sai manzo Allah ya ce innahu shahida badar ay ya hada yakin wa ma yudrika la anna Allah ittala ala ahli badar fa qala me ya sanar da kai ya kai umma mutumin da ya ji yakin badar ta yiwu Allah ya ba su garanti cewa ya ku mutanen badar ku aikata duk abin da kuke so kuna da garanti na shiga aljanna duk wanda ya je yakin badar ya halarci yakin badar manzon Allah ya ce Allah ya ba su garanti su aikata abin da suke so duk in aljanna kuma yana cikin mutanen nan dubu ɗaya da ɗari hudu da suka yi mubaya a manzon Allah da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajar تحت الشجرة فعلم ما Allah ya yadda da wayannan mutane wayannan sahabbai da suka yi mubaya a manzon Allah su 1400 kowannen su da yazo karkashin wannan itaciya suka yi wa manzon Allah mubaya'a cewa za su shiga Makka sun yi wa manzon Allah mubaya'a yin da'a ba wanda zai juya baya in yaki ne ma za a je a yi da mutanen Makka za su Allah ce ya yadda da su gaba wannan Hatib yana cikin su kuma ya je yakin Badar saboda haka Allah ya bashi garanti don haka wannan abin da yayi ya tsaya a wurin sa don haka manzo Allah ya ce yayi gaskiya ba wani hukunci a kansa amma in a zamanin yanzu ne kuka gano ka sai mu ce munafiki ne sai mu dauki mataki a kanka to amma saboda gaba sai Allah ya sako da wannan sura domin ya hana hulɗa tsakanin musulmai da kafirai daga kan wancan hasif Allah ya yanke to yanzu kuma babu wani soyayya ba a sake ba da wani asirin musulmi ba wanda yake da garanti banda wa'ancan mutane 313 na badar bayan su Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya to kaga dalilin sakon wannan sura kenan daga wannan abin da ya faru da ainihin wato shi hafiz sai Allah ya sauko da wannan sura Allah madaukakin sarki shi ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ya ku masu imani kada ku riki aduwi abokin gabana sannan wa aduwwakum kuma abokin gabanku awliya kuma da su masoya har ma tulquna ilaihim bil mawadda kuna jefa musu soyayya kuna aika musu da sirrin kuna ɗaukar sirri kuna gaya musu wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq alhalin sun kafurce da irin abin da zo muku na gaskiya sun kafurce wa ainihin wato alqur'ani mai girma a sai kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mana mutanen makka ga irin matsayinsu ga irin abubuwa da suka yi tsakaninsu da manzon Allah tsira da amincin Allah su gare shi har suka kai ga ainihin wato fidda manzon Allah daga ainihin wato garinsa na makka ya bar garin makka ya fita zuwa ina zuwa madina sun fita shi to don haka waɗanda suka yi wannan aiki abokanan gaba ne kada ku kulla wata soyayya ko da ɓoye ne tsakaninku da su kenan Allah madaukakin sarki na gwada abokin gaba ko da guda ne ai abokin gaban ku ne gaba daya ko da Allah ya ce ya na ladina man la tattakizu aduwi kar ku riki abokin gabana abokin gaban Allah ai abokin gaban ku ne من كان عدوا لله وملائكته من كان عدوا لله وملائكته وكتبه وملائكته ورسله وجبريل وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين duk wanda ke gaba da Allah yake gaba da mala'ikun Allah yake gaba da mala'ika Jibrilu eh yake gaba da mala'ika mika'ila kaga kenan duk da cewa suna cikin mala'iku amma sai aka yi asafin su akan wato ba su yawa gaba ki daya saboda haka sai kenan kaga daga cikin jinsin mala'iku suke amma kana gaba da su kenan Allah madaukakin sarki ya da kan qatil am Allah madaukakin sarki yana nunawa dole ne abokin gabanka abokin gaban mahaifinka abokin gaban manzonka abokin gaban addininta kai ma abokin gaban ka ne ko ba a ce abokin gaban Allah ya bamu labarin gabar shedan da annabi Adam Allah madaukakin sarki ce inna hadha aduwwun laka inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa inna hadha aduwwun laka lalle wannan abokin gaban ka ne ya kai annabi Adam ba kai kai ba don yana gaba da kai ya zama abokin gaban matarka kenan abokin gaban ka ne abokin gaban wa matanka sannan kar ka yadda ya fidda ku daga cikin gidan aljanna in kun fita cikin gidan aljanna za ku yi rashin arziki za ku shiga cikin wahala da tashi hankali saboda haka duk wani aboki wanda ya gaba da mahaifinka ba zai barka ba kai ma zai gaba da kai inna shaytana lakum aduwwun inna shaytana lakum aduwwun فاتخذوه عدوا me suke yi إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير a wani wuri Allah ya ce a fatattakizunahu wa zurriyatahu sai kenan duk wanda ke gaba da kai yake gaba da iyalinka yake gaba da iyayenka kai ma fa abokin gaban kai saboda haka ya ayyuhal amanu ya ku masu imani la tattakhidhu aduwi wa aduwwakum kada ku riki abokin gabana kuma abokin gabanku auliya su zamanto su ne masoya ko da an kawo shi da ainihin wato nuna abokin gaba guda daya amma sai aka ce auliya kenan abokanan gaban suna da yawa na Allah subhanahu wataala abokanin gaban ku ne saboda haka kar ku rike su masoya har ya zaman to tulquna ilaihim bil mawadda kuna jefa musu kuna aika musu da ainihin wato soyayya wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq alhalin sun fidda ku daga ainihin wato garin ku sun fidda ku sun raba ku da addinin ku sun kafurce da abin da ya zo muku na wannan littafin Allah wa qad kafaru bima ja'a bima ja'akum min al sun kafir cewa alqur'ani kan ku da su saboda haka kenan ku ainihin wato taimaki addinin Allah subhanahu wataala yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum suna fidda manzon Allah a cikin garin da ku kan sun fidda manzon Allah daga makka sun ce ya bar makka saboda me saboda addini ba ku ba shi kadai ba hadda ku kan saboda haka sai kenan إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم saboda haka ya kunin uwa musulmai wajibi ne mu tsaya mu yi bautan Allah da gaskiya kuma kada mu riƙi duk wani mai gaba da Allah mai gaba da manzon Allah a matsayin masoyi Allah ya gaya mana Yahudawa suna nan ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya والنصارى أولياء يا سكي بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا والكفار أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا وجوه ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما